ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora sai bukata ta ta gaba kamar yadda na tattaki tun daga wata uwa duniya na zo har cikin kogon nan domin bukata ta ta biya ya ubangiji bukata ta ta gaba ita ce auren ummi rahab dalilin baba makiya idan su yayi yawa akai ubangiji Allah ya kare su Allah ubangiji ka dawwamar da auren su Allah ka sa madawwami ne wannan auren nasu Allah duk wani wanda yake kitsa bala'i mugun ji mugun gani Allah ka dauki hankalin sa kai da shi duk wanda ba da alkhairi yake bin su ba wannan auren na ummi rahab dalilin baba ubangiji Allah ya sa har abadin abadina masu mugun nufi ta lallai sai sun datse auren nan saboda ni ina ji kuma ina ganin su Allah ubangiji ya kare su kuma Allah ubangiji ka ba su kariyar su Allah ubangiji ka amsa min daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama darajar tattakin nan da na yau ya ubangiji tun daga wata uwa duniya Allah ubangiji ka ba su zaman lafiya Allah ka dauke idan makiya daga kansu mu kuma ubangiji Allah mu ma ka aurar da mu Allah ka ba mu wanda na muke so mu fahimci junan mu Allah ubangiji ka amsa mana addu'a mu Allah ka kare wa'annan bayin naka ba ma iya su ba da al'umman musulmi da ake so a gansu a cikin bala'in rayuwa Allah ubangiji ka kare al'umman musulmi Allah ka amsa addu'an nan Allah ubangiji ga mu a cikin kogon nan a gaban ka na biyan bukata Allah ubangiji ka biya mana bukatun mu gabaki daya dan Allah dan annabi al'umma annabi ku ce amin akan auren lilin baba da ummi rabu masu su ga tabewar su Allah ubangiji ka kare su Allah ka kare su Allah ka kawo wannan auren nasu kariya cikin kariya